tsohon jakadan najeriya a kasar spain ambasada yaro yusuf mamman ya ce wannan ziyara ta shugaba buhari zuwa amerika ka iya daidaita al'amura a wannan kasa amurka ita ce demokrasi da ta fi girma ko kuma take shugabancin demokradiyya a jiya a kusan duniya ana magana amurka india da najeriya a rukunin kasashen da ke tafarkin demokradiyya wannan shine karo na farko da aka ce an yi zaɓe masahihi wanda kuma jam'iyyar adawa ta ci zaɓe wannan darasi ne afirka wannan tsarin gwiwa a gwamnati da kuma mutanen amurka suke nuna wa najeriya da kuma shugaba buhari idan ba manta ba shugaban najeriya na farko da nan da arziki wanda ake kira zik of africa ya karatun shi ne a amurka kuma a nan amurka ne ya samu fahimtar gwagwarmayar neman yanci na baƙaƙen fata wanda ya zo ya sa wannan akida a zukatan mutanen najeriya ta da kuma mulkin mallaka saboda haka kaga amurka ta taka rawar gani wajen neman yancin nahiyar afirka da baki daya duba da yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen najeriya da amurka a gwamnatin da ta gabata yanzu a iya cewar an kama hanyar daidaita al'amuran kenan professor jibril aminu shine tsohon jakadan najeriya a amurka a yau ana abuta ana shiri ko da ko na zuwa ne washe dare wannan guda zai balinga wani a ɗan jini a duba a ga kila ko abu zai yi sauƙi ba ni abun na ta ji kenan wani da ka ji ka zaje kullum a kun haka yau ka ga akwai fahimta da yuri gobe wani abu ya zai faru da zai ɗan zai fahimta kuma bayan ɗan kwana kwanaki kaɗan wani lokaci sati wani lokaci shekaru eh. a dawo ko ba a samu hanyar fahimta kowa ko kuma da abin da ake so sani da ba sani ba to shi nake ganin ka Profesa Jibril Aminu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.